وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara da godiya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga tayin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam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 a wannan rana ta uku ga watan muharram hijira 1442 wanda ya daidai da 21 ga watan tara miladiya 2020 muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu wajen faɗin abin da yake daidai da aikata shi da fahimtansa daidai da kuma aikatawa daidai in ba a manta ba rahimakallah mun tsaya a fakara ta 28 inda yake malam ke jan hankalinmu akan cewa babu wani zunubi a duniya da in mutum ya tuba daga gare shi Allah madaukakin sarki ba zai a ce ba zai karfi ba zai karfi tubansa ba yau za mu tashi a fakara ta 39 shine mala yake cewa warrajumu haqqun yace yana cikin aqidan ahli sunnati wal jama'a shine sun yadda cewa ArRajmu haqqun Rajmu gaskiya ne rajumu shine jifa da ake yi ma mutum wanda yake katangagge wanda ya aikata laifi na zina in aka ce katangagge ana nufin mutumin da yake da aure ko kuma ya taɓa yin aure kamar da ya tabbata a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la yahillu damu mri'in Musulmin illa bi ihda talatin yake cewa jinin mutum musulmi baya alatta sai da ɗayan abubuwa guda uku kamar da ya nuna a cikin wannan hadisi duk da cewa wannan wannan adadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ba ba alal hasri bane ba iyakacin su kenan ba amma a wannan hadisin ya faɗi abubuwa guda uku akwai wasu abubuwan bayan waɗannan guda uku da suka tabbata a wasu hadisai da dama a wannan hadisin yace sai da abubuwa guda uku abubuwa guda uku nan na farko yake annafsu bin nafsi shine ran da ya kashe wani rai in rai in wani ya kashe wani hukuncinsa shine ne a kashe shi wanda za mu zo mu magana akan fakara da ke magana akan kisasi sai na biyu yake tsayi zani as-sayyib shine katangagge a zani wanda kuma ya zama mazinaci sai na uku yake wattariku lidinihi al-mufariqu lil jama'a sai wanda ya bar addininsa ya bar jama'a an gane ku mana wanda ya bar addininsa ya bar addinin musulunci zuwa wani addini na daban shi ma hukuncinsa shine hukuncin me hukuncin hukuncin kisa akwai wasu dalilan da suke sa a yanke wa mutum hukuncin kisa waɗanda ba wannan ba a hadisai da yawa kamar hadisin sai na Ali bin Abi Talib da maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wani hukunci da ke nuna cewa duk wanda ya auri muharraman shi ma hukuncinsa shine hukuncin kisa mutum ya ce wance haramun ne ya aure ta a shari'ance kuma shi ya ce ya aure kamar da ya tabbata hadisin Ali bin Abi Talib hadisin gantacce aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam labari cewa ga wani can yau wai za a daura masa aure da matar mahaifinsa da ya mutu ya bari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma Ali bin Abi Talib ya tafi gurin in aka ce an bashi kuma yake ya karfa to sai kanshi ta koma kasa mana a sata kozi kenan a raba kan da gangan da wannan hadisin malama sai istin bazin hukunci na mutum ya yi mai ya aure muharramansa da kuma hadisai da ke nuna hukuncin hukuncin dan luwadi yana cewa hukuncin wanda a kama shi a matsayin dan luwadi shine a mishi irin hukuncin da Allah maɗaukakin sarki mai mutanen annabi Lut menene Allah ya mutanen annabi an mai da garin aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijjid Allah ya mai da garin upside down ya daga garin mala'ika jibril yake faɗa manzan Allah sallallahu alaihi cewa sai da har mutanen garin ya kai su sama koli-koli har inda suke jin tasbihin mala'iku suna jin subhanallah na mala'iku duk sai aka juye garin upside down ta dunga wulwulowa tun daga saman kansu na ƙasa kafafuwa na sama sai da ta faɗo ƙasa suna faɗowa ba a barsu ba aka sake bin su da ruwan duwatsu duwatsun kuma Allah ce daga wutan jihar jahannama maluma suka ce da wannan duk wanda aka kama shi yana hukuncin kenan a nemi inda ya bi ko ina tsayi a garin sai an haura can sai shi ma a wulwulo shi kan shi ta ƙasa yana fadowa sake bin shi da ruwan har sai ya mutu ina fata mun gani kamar da wani malamin mai yake cewa amma wanda zai wulolo shi ya hau da irin zarfin nefan nan sai ya daura kai shi kar kana wulolo shi ma ya kamo ka ku tafi so <laughs> haka bane duk zai zai aika ko haka kuma ya tabbata wanda ya kwanta da dabba wanda ya kwanta da dabba shi ma hukuncinsa shine da shi da dabban duka kashe su a yi an gane ku da shi mutumin da dabban da ya kwanta duka kashe su ake yi ba za a ci dabban ba har abada za a kashe ta mutuwa na mutu ba za a a gane wannan aka shara'a ya shara'anta dabba wani laifi yake da shi bayan ko a lahira za ce musu kunu turaban din an gane ku wallahu ta'ala ala to kaga wannan hadisin wannan fakara yana mana magana akan hukuncin rajin mu wani irin hanya ce da ake bi kamar da muka sani Allah maɗaukakin sarki ya haramta abubuwa da yawa kuma abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta a jumlace kala biyu akwai waɗanda ake kira alkaba'ir akwai waɗanda ake kira asfaga'ir in aka ce kaba'ir jam'i ne na abin da ya kira kadira an gane ku abin da yake da girma to su al-kaba’i maluma sai ta'arifin sa shine duk wani laifi da Allah madaukakin sarki ya faɗi ga ukuban wanda ya aikata tun daga duniya Allah ya ce wanda ya mutu yana aiki iri kaza hukuncinsa kaza ko kuma Allah ya ce wanda ya aiki iri kaza a kai shi gaban alkali ya yanke mishi hukunci iri kaza to waɗannan laifukan su ake kiransu alkafi su ake kiransu kaba'i kaba'iru dhunub ina fata mun gani kamar misali kamar misali ƙarya ƙara min alkaba'ir so da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hukuncin me yi a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yarhamukallah yake cewa akwai mutane guda uku da Allah maɗaukakin sarki ba zai yi magana da su ba ba zai kalle su ba da ido na rahama ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi mai tsanani a filin alkiyama abu zarrin al-ghifari shi ya rawaito hadisi yace ya rasulullah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita har su yana ta maimaita cewa akwai wasu mutane da a filin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ba zai magana da su ba ba zai kalle su ba da idon rahama ba ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai tsanani har sau uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Abu Dharr al-Ghifari yace qabu wa khasiru man hum ya rasulullah yace ya rasulullah lalle waɗannan sun tabi kuma sun yi asara to amma su wane ne waɗannan mutanen a ba mu labari mu san su musamman irin aiki ne zai kai mutum ga wannan saboda mu guje shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai lissafa a ciki Ya ce na farko akwai ne akwai akwai akwai al-musbil haka ce al-musbil ne wanda yake barin tufafinsa sa yake jan ƙasa. Shi ne na farko shi ne al-musbil na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace shine al-munfiqu sil'atahu bi halatil kadi. wanda yake siyar da kayan hajarsa da rantsuwa na ƙarya kayan kasuwancinsa da rantsuwan ƙarya wanda zai yi rantsuwa kuma na ƙiyasan ƙarya ne akan kayan kasuwancinsa ke na rantsi da Allah ko ko ni ma a kaza na samu kuma ƙarya ne an gane ku sai na uku bayan da ya faɗi wannan maza Allah ta Abu Zar al-Ghifari ce maza Allah yana gishin kiɗe, kamar yadda malami ne dan gishin kiɗe haka da zai faɗi na uku sai tashi ya zauna shine muhallu shahi da zai faɗi na uku sai tashi zauna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa qawlu zu ala wa shahadatu zu ku saurara na ukun fa shine faɗan maganan ƙarya shine fa shedan ƙarya faɗan maganan ƙarya da shedan ƙarya kaga duka ukun nan sun shi suna cikin me al-kaba'i mun ga na gane mun gane ku mun ba da misali ne na me al-kaba'i kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi me ya Allah zai rasu ranar tashin alkiyama mun fahimta ku to irin waɗannan laifuka su ake kira alkaba'i to laifuka na biyu suna kira ake kira saga'i saga'i sune waɗanda Allah maɗaukakin sarki bai faɗi menene ƙuƙuban mai yi ba ya dai haramta ya faɗi kaza haramun an gane ku kuma ya barci haka in ka aikata kana da zunubi in ka duba a yafe maka an gane ku to waɗannan su ake kira su ake kira saga'i to a jumlata kenan wannan su ne rabe-raben abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haram amma aka yi su tafsilan aka tattaɗe su to suna ba da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta suna fita a martaba guda uku suna fita a martaba guda na guda uku martaba ta farko su ne waɗanda muka faɗa na farko waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya haramta an gane ku. da Allah madaukakin sarki ya haramta suna cikin kaba'ir amma bayan kasantuwansu suna cikin kaba'ir kuma Allah madaukakin sarki sai sa wani haddi da za a yi ma wanda ya aikata a nan gidan duniya ina fata mun gane Allah madaukakin sarki ya sa haddi da za a yi a nan gidan duniya shi kalmar haddi aka ce alhad asalin ma'anan kalman shine almanu an gane ko yana almanu hanawa so saboda haka ana yin haddi ne saboda a hana aukuwan laifin nan gaba to laifukan da kuma aka sa in mutum ya aikata akwai haddi a suna da yawa aga zine yana ci ko ba haka ba shan giya yana ci ko shan giya yana ciki idan ne hukuncin shan giya shine bulala na bulala 80 bulala 80 wanda ya sha bulala tamanin an fara bulala tamanin na shan giya ne a lokacin sai na umar radiyallahu ta'ala an lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba bulala tamanin ake yi in a samu mutum ya sha giya annabi ije shi yake sa sahabbai su dukan shi sai iya inda annabi ya ta mishi sai sai ya isa da me yi da takalmi da me yi da hannu da mai tokari a kai kawai sai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ta mishi sai ce to ya isa kyale shi haka bayan sai na bakar sai ga to ai sahabban da suka rayu tare da annabi hankalinsu ba ɗaya wane da waɗanda suka rayu bayan annabi na kace a ta duka to wani wani zai yi kisa sai ya sa bulala arba'in da sai na umar ya zo sai tattauna da sahabbai sai aka yi kiyasu sahabi abu zarin al-gifari sai iya kiyasin irin dukan da suka taɓa yi ma wani da ya sha giya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yi kiyasi aka ce to zai iya kai kwatin a mutum bulala tamanin shi tun daga lokacin ya zama hukuncin bulala na tamanin ina fata mun gani muhallin shayi shine yana cikin laifuka da mutum ya aikata akwai me akwai haddi ko haka ba ya eh, akwai haddi misali mun faɗi da mutum ya yi rinja haka shi ma akwai haddi haddi shine me a kashe shi mutum ya kashe wani kaga shi ma akwai ne haddi haddi shi ne ne shi ma a kashe shi in ya kashe da gangar. in waɗanda ya kashe suka ce ba sa son a kashe shi sai dai a biya su diya sai a biya su diya ko ba haka ba in suka ce sun yace kuma kaga ya sha ina fata mun gani saboda haddin fata ko da kisa da gangan ne ana kashe wanda ya kisan ne in waliyan wanda aka kashe suka ce aini a kashe shi in yana da yara yara ashirin sha tara suka ce sun yafe na ashirin ya ce sai an kashe dole a kashe eh dole a kashe saboda haƙƙin shi ne su sun yafe nasu to shi bai yafe ba ina fata mun gani in sun ce sun yafe ka ba kar a kashe shi kar a biya diya shi sai dan sauko ce sai an biya diya dole a biya diya ina fata mun gani ko ba za a ce to in an ra'a rabu gadan diyan nashi nawa ne a bashi daidai nashi ba dole a biya diya complete sun sauran sun ce sun yafe sai shi kare ina fada mun gani na'am tunda in suka ce sun yafe hadda diyar sai a bai shi kare su suka yafe eh su suka yafe ba za a yi lissafi ne sai a cire mishi daidai ka san shi ba za a biya diyar mutum ne complete an gane ko ta gane muhallin shafi ne akwai mai akwai haddi in ka cire mutum hannu shi kai ma hukuncin ka yi ne a cire maka ka cire mutum ido hukuncin ga shi ne kai ma a yi ne a cire in ya ce bai yafe ba sai an cire in ya ce a'a a biya shi diya ne diyan tara gaba shi ne rabin diyan kisa mutum in ya kashe wani zai biya diya yanzu kusan miliyan hamsin da wani abubu nawa ne a nan ƙwajar a? a diya ba do. wajen miliyan na ɗari da wani abu to kaga in mutum ya zama so ba kisa ya yi ba sai cire mutum wani gaba ko ya cire hannu ɗaya a sai cire hannu ɗaya kaga za a ba shi miliyan hamsin da wani abu in ya ce a ni da ka cire mun hannu kuma a shari'a lokacin da ya cire hannu ba lokacin za a yi shari'a ba ba a shi wanda ya laifin ije shi za a yi sai an treating hannun hannun ya warke an gane ko daga lokacin da yake jinyan hannun sai sanadiyan jinyan hannun sai ya mutu yanzu ba hukuncin yanke hannu za a yi magana ba hukuncin me za a yi hukuncin kisa shine shari'a amma ba da gundun a hannu da bandeji a zo ana shari'a ba sai ya kawo kiyar rabin diya kuma ya tafi sai a ce kila wata tanas ya shiga ya zo ya mutu yanzu kuma me za a yi a'a sai an yi jinyan hannun sai hannun ta warke sarai babu wata matsala tukun sai a zo ku ga wanda ya cire maka hannu kana da dama abu ko a cire mishi hannu ko ya biya jiya ko ka yafi ina fata kun gane in yace a kawai shi ba a cire yanda zan rinka yawo da hannu da shi mai yawo da hannu dai shikenan an fahimta ko in yace a'a jiya za a sai ba shi rabin diyan mutum an gane ko in yace ya yafe shikenan fa biha wa ni'mat ina fata mun gane so wannan shine na duk wanda mutum ya ga dama yayi an gane ko karka wai fatan ya faru da ke an gane ko wani ko sarat ya ai hannun akwai ya za ya koma a tira hannu yanzu muna maganan hannu da ba mu zo hukuncin ya tsukowa an gane ko an maganan gaba ne complete ko mutum ya cire maka ido zai biya rabin iya, in mutum misali sai ya cire maka hannu kuma ya cire maka ido yanzu gaba ne ya cire biyu aka za a biya shi diyan complete mutum kuma yana rayu ina fata mun gane saboda yanzu gaba nawa ne gaba biyu mun fahimta ko ko su amfani a yi gosu in ji waye ana faɗa maka hukuncin addini kaje kaje an ce shari'an kenan dole sai an jira ka ba ka warke an gane ku wannan shine shari'a musulunci to mutum ya tara gaba biyu kaga za a ba mutum za a ba biya ne complete kuma yana raye ina fata kun gane wa yake je aikata laifi amma kuma diyya ba wanda ya laifi shi kada yake biya ba a ka'ida shine da shi da duk wani dan uwan shi wanda yake asiba ba ganin dama bane dole ne wanda kira asiba shine yan uwan shi waɗanda suke uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya da kuma ƴan uwan uban shi ɗan uwan uba baban shi ɗan ƙanin baban shi ƙanin baban da wan baban da kakannin shi na wajen baba in suna rayu dole ne kowa sai ya contribute in suka ƙi sun saba ma Allah wajibi ne ba ganin dama ba ne kowa sai ya contributin a biyan diyyar ina fata mun gane ba wanda ya laifi shi kadai ne za ce to ai yana da ajiya kowa ya shi. haka ko da yana da hali kowa ya shi, in kowa ya ga jikin shi to kowa kuma zai rinka mishi fara abin da yake ai so da yawa laifukan da suke faruwa a tsakaninmu rashin wanda zai ma mutum fara ne yasa muna magana wani malami yake cewa da a ce ƴan uwa da iyaye kowa zai sauki zai zai a wannan fulfilling responsibility din shi ko da 70% ne to da over 90% of societal problems da muke da shi da ya kare da ya kare kowa ga wani to na ga mutum a gida yana tsaya an yi an samu wani kanin baban shi kuma zai ta kyale shi dan iska ne shi ke nan ba ya gama kyale shi dan iska ne da ma zai ta ko bala'i kowa ya shiga ciki gobe zai ta kyale shi dan iska ne ina fata mun gane ai akwai hikima duk abin da kaga a yake to ala ayyati hal kaga duk waɗannan hukunce hukunce ne na shari'a wanda me wanda Allah ya samu su in an aikata akwai me akwai haddi to hukunci na biyu sune kaba'ir kaba'ir waɗanda in mutum ya aikata yayi laifi kuma Allah madaukakin sarki ya faɗi hukuncin wanda ya laifin amma ko babu wani haddi da Allah ya sa a duniya yake amin saboda yayi wannan hukuncin misali in mutum ya ce ya zama to makin riba cin riba ai haramun ne ko min alkabari ko ba haka ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce alladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas Allah ce waɗanda suke cin riba a ranar alkiyama ba za a tashe su face kamar yadda wanda shaidanu suka buge shi yake tashi mutum zai tashi ranar alkiyama ne kamar irin dolo-dolon nan wanda shaidanu suka buge shi in ka ga mutum irin haka a filin alkiyama to alama ne a duniya mace rubani ina fata mun gane a can gaba Allah madaukakin sarki ce fa illam fa illam yamhaqu Allahu riba ahalla wa ahalla Allahu riba wa wa wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله تعالى تبي ومن عاد آه باشي باشي با لها صوت البقرة جيبا باشي با أها farkon ayan fa'adalu bi harbi min Allah wa rasuli karken ayan ne farkon a'a alarmomi to shi kenan mu ce ko sai mun nemo eh Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa uku tun aka mishi wa'azi da yake dalla ce ba fa zamu bi harbin min Allah wa rasul to a ta mishi yaki da Allah da manzon Allah wanda aka mishi wa'azin cin riba sai yake Allah ya ce to a ta mishi yaki da Allah Abdullahi bin Abbas da yake tafsirin ayan yake cewa wanda ya mutu yana cin riba ta faɗa mun ne ni na tambaye ga fa'adhanu bi harbin min fa in lam taf'alu fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasuli duk wanda yake aiki yake aiki da umarnin da aka yi mishi na barin cin riba Allah ya ce to ku mishelanta mishi yaki da Allah da manzon Allah Abdullahi bin Abbas yake cewa a filin alkiyama Allah madaukakin sarki zai dauki mashi da garkuwa ya miƙa ma wanda har ya mutu yana cin riba ya ce ya Allah mai zan yi da shi Allah zai taimishi ai na faɗa maku a cikin alkur'ani cewa duk wanda ya ƙi daina cin riba ya yi shirin yaƙi da ni kuma kai ka ƙi wa har ka mutu saboda haka yanzu yaƙin mu yi haka akwai bala'i ke eh kaga akwai akwai takin hankali to kaga kaga wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa riba tana da kofofi bid'un wa 70 tana da kofofi sama da 70 70 da wani abu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mafi karanci laifin riba abinda za a kwatanta lesin riba mafi karanci da shi shine mutum ya kwanta da mahaifiyarsa shine lesin wanda ya ci riba mafi karanci da list akal in ana so a kwatanta da laifin wamacin riba ne a kwatanta laifin wanda ya kwanta da mahaifin shi ba akwai bala'i zama duk girman laifin sai Allah da yake kuma alƙali ga abin da za ka yi wa mace riba ba kaga min alkaba'i to akwai irin waɗannan laifuka laifuka na uku su ne waɗanda saga'i waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya haramta kuma bai ce bai faɗa ma alƙali bai saukar da wani abu cewa a yi ma wanda ya aikata na haddi ba kuma Allah madaukakin sarki bai faɗi cewa wanda ya aikata aiki iri kaza zan mishi azaba iri kaza ba ina fata mun gani duk waɗannan laifuffuka ne kowanne kategori kategori amma kowanne kuma in mutum ya aikata bai tuba ba ya mutu Allah madaukakin sarki zai ne zai kama shi to kaga cikin waɗannan laifuka da muka ambata shi wannan laifin zina ya fada ne a laifi wanda Allah ya haramta amma kuma akwai ne akwai haddi ina fata mun gane so da Allah madaukakin sarki ya haramta ya haramta zina a cikin alkur'ani mai girma ya haramta zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta a cikin hadisai inganta Allah madaukakin sarki da abin da ya shafi zina Allah madaukakin sarki bai ma ce kar ku yi zina ba shi ba ba cewa aka yi karku yi ba da girman shi shi abin da Allah ya ce ne kada ku zo kusa da shi Allah bai ce karku yi zina ba cewa ya la rabu zina kada ku yi kusa da zina kada ku zo kusa da shi haka Allah madaukakin sarki ba to ya ake zuwa kusa da zina ya ake zuwa kusa da zina in ba ka so ka zo kusa da zina to ka yi aiki da faɗin Allah cikin suratul nur wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum Allah yake ka faɗa ma mu'minai kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka faɗa wa mu'minai yaghuddu min absarihim su rinka rinsa idanunsu su rinka ganinsu wa kuma su farjojinsu kaga hanya ta farko shine ne ido in ka iya controlling idonka to shine hanya ta farko da mutum ke gudun mai gudun zai ina fata mun gani so da ido ita ce take daukan sako ta kai ma zuciya ko ba haka ba in ido bai gani ba zuciya ba zai samu sako ba bare har ke har ya furta ina fata mun gani to hanya hanya hanya mafi girma kenan na mutum ya nisa daga mai daga zina ne faɗin Allah wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana siffofin mutanen kirki waɗanda za su shiga aljanna a cikinsu akwai waɗanda suke gudun zina kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ma'arij da kuma suratul mu'minun Allah ke cewa walladina hum li furujihim hafizun yana cikin siffofin mutanen kirki shine suna katange farjojinsu suna katan katange farjojinsu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai dai game da iyalansu ko abin da daman su ya mallaka na bayu. to waɗannan kan ba abin zargi bane ba abin zargi bane sai Allah ya ce to fa man ibtagha a zalika duk wanda ya nima ta wani hanyar da ba wannan ba to fa ulaika humul aadun lalle waɗannan sune ƴan ta'adda sune ƴan ta'adda fara duka wannan yana nuna ne yana cikin siffofin mutanen kirki mai gudun zina to zina yana da haddi kala biyu kamar yadda muka fara bayani in mutum ya aikata zina amma bai da aure ko kuma bai taɓa yin aure ba to hukuncinsa daban wanda ya aikata zina yana da aure ko ya taɓa yin aure hukuncinsa daban wanda bai taɓa yin aure ba kuma dai da mata shine Allah madaukakin sarki faɗa hukuncin cikin suratul nur da Allah madaukakin sarki sai az-zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahidin minhuma mi'ata jalda ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين Allah madaukakin sarki yace azzaniyatu wazzani yace da mazinaciya mace da mazinaci namiji fajlidu kulla wahidin min huma mi'ata jalda ku yi ma kowane ɗaya daga cikin su bulala ɗari ɗari ya ka mutum ya yi zina da shaidu tabbatattu da suka tabbatar da ya yi zina hukuncinsa shi ne a yi masa bulala ɗari kuma lokacin da yi bulala ɗari nan sai Allah ce wala ta hukum bihi ma ra'afa fi dinillah kada tausayi ya kama ku game da su yana ana ma mazinaci hukuncin zai sai ka ji tausayi shi kasa a Allah Allah ce wala bihi ma rafa kada ku tausayi ya sama ku kaga hani ne annahyu fi'l mudari da kai ta'addi da lamun lamun nahyi ko ya ko Allah ce wala bihi ma rafa kada tausayi ya kama game da su sai Allah ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai har kun imani da Allah da ranar lahira to kar ku ji tausayin bi ma'ana wanda za a yi dinga yi mazinaci hukunci yana jin tausayin shi mafhumul mukhalafa shine imani shi akwai mai kenan akwai matsala ina fata mun gani bari wani yazo yace yace 21st century kar ma ai yace is barbaric punishment ko saboda an ce a yi mai mazinaci bulala kaga wannan imanin nema ma babu sai Allah ce kuma wal yashhadu adabahuma ta'ifatun minal mu'minin a samu wani gungu daga cikin mu'minai su shaida lokacin da za a yi wannan hukunci kar a shiga daki ayi inji Allah madaukaki a samu wasu gungu daga cikin mu'minai su shaida a zo a yi a fili kowa na kallo in ma so samu ne a sanar tukun rana kaza lokaci kaza a kofan fadan sarkin gari kaza za a yi mawane ɗan gidan wane bulala kaza saboda ya yi laifin zina kuma alƙali ya tabbatar da shaidu ya yi za zuwa taru a kalle shi a mishi bulaloli guda ɗari cif an gane ku wannan shine hukunci kamar da Qur'ani ya fara Hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cikin sai Muslim hadithin Ubada bin Samit ya nuna cewa bayan an yi masa bulala ɗari sa'annan kuma akwai tagribu am ko tagribu sana shine a kore shi a garin a koma da shi wani garin da bai san kowa ba kar ya dawo garin su sai ban shekara da bayan gami shi bulala ɗari an gane ku sa'annan sai a kore shi daga garin sarki ya faɗo wani gari za a kai shi ilin yana zama a cikin abuja sai a kai shi kamar arab eh ya je ta shan sauro ko ba haka ba da sanyi da rashin wutan lantarki da rashin kyan hanya babu mai apple ko babu mai lemu babu mai kaza yayi shekara ɗa chip tukun sai dawo an gane wannan shine kamar da Ubada bin Samit ya faɗa cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa tagribu amin yake cewa an aka kama mazinaci wanda saurayi ne ko saurayi da budurwa wanda ba taba aure ba za mu su bulala ɗari kuma a sa su su zama baƙi na shekara ɗaya a ɗauke su a raba su da garin sai bayan shekara ɗaya tukun su dawo kaga wanda ya yi mazinaci kenan wanda bai taba aure ba kuma bai da mata a lokacin da ya zina to in mutum ya yi zina yana da aure ko kuma ya taba aure bazawari kenan ko wanda yake da aure ko kuma bazawari wanda ya taba aure an gane ku to shine hukuncin shi ar-rajum kamar yadda muka fara da fakaran take magana shine ar-rajum ar-rajum ya tabbata a cikin alkur'ani mai girma wani zai ce to na aya ko ba ga wani kasan a cikin alkur'ani ayoyin alkur'ani tana hudu ne ko kala biyar akwai ayoyin da an saukar da su ana karanta su har yau kuma ana ana aiki da hukuncin da ke cikin ayoyin mun fahimci wannan ko suna nan ana karantawa kuma ana aiki da hukuncin suna nan a Qur'ani akwai ayoyin da suna nan ana karantawa amma an shata hukuncin ba a aiki da hukuncin amma kuma an ne ana karantawa kamar hukuncin shan giya misali a ba ya tsaluna ka anil khamr wal maisir fi qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas da la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu ma taqulun ko duk waɗannan ayoyi na cikin alkurani ana karantawa amma kuma ba a aiki da me baka yanzu ba za ka je ka sha giya ka ce Allah ce fihi manafi'u lin da ce Allah ya ce akwai amfani ga mutane so da ayat cikin suratul ma'ida ta shafe hukuncin su gaba da shine innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء sai Allah wallahi mun hannu mun dena daga yau mun fahimta ku sannan akwai ayoyin da an shata hukuncinsu kuma an shata karatunsu ba a karanta su kuma babu hukunci ina fata mun gane kamar yadda akwai ayoyin da ana karanta kuma akwai me akwai hukunci to haka akwai ayoyin da kuma ba a karanta kuma babu hukunci sannan akwai ayoyin da karatun aka shafe amma hukuncin yana nan mun fahimta ko shine wannan hukunci na ar-rajul kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar da Abdullah bin Abdullah Umar bin Khattab yake fada akan minbari yake cewa hadisi na cikin sahih Muslim hadisi Abdullah bin Abbas yake cewa Sayyidina Umar bin Khattab yake cewa nazalat ayatul rajmi fawa'ainaha wa hafiznaha sai na umar yake cewa ayan arrajumu je da mazinaci katangagge ta sauko muka kiyaye ko muka haddace wa rajama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je da mutane da yawa yake wa aksha in talibin nati zamanan an yaqulu yace ina tsoron kar zamani yayi tsayi mutane su fara cewa ma najidur rajma fi fi kitabillah mutane su fara cewa to ai babu rajimu a cikin Kur'ani. so da haka ba za mu yi aiki da shi ba sai sai na umar ce ala ku saurara innahu fi kitabillah lalle rajimu aya ne daga cikin ayoyin Ya yace to ga yanda ayan ta sauko Allah madaukakin sarki ce wa Shaihu wa shaykhatu idza zanaya farjumuhum albatta nakalan min Allah wallahu azizul hakim Allah madaukakin sarki yace makatan gagge namiji ko na mace in suka yi zina farjumuhu ma ku jefe su albatta har sai sun mutu nakalan min Allah wannan azaba ce daga Allah madaukakin sarki wallahu azizul hakim lalle Allah madaukakin sarki mabuwayi ne kuma hakimin kuma gwani ne mai hikima ina fata mun gani hadisi yana cikin sahih na imam muslim saboda yana cikin hukunce hukunce waɗanda ayoyin suka sauka karatun aka shafe shi amma hukuncin kuma yana me yana shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa an je ta har mutum biyu yayi ba da umarnin a je ta mutum biyu akwai ma'iz akwai kuma gamidiyya ita ghamidi ita ta kawo kanta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi na yi zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita harkar sai shari yayi kaman bai ji ba ya sake cewa na yi zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sake yi kaman bai ji ba ta sake komawa inda ya mai da kai ta ce ya rasulullahi na suna faɗa maka ni na yi zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a binciki ɗan uwanta tana da matsalan tabin hankali aka je duk binciken da za ka gane ba ta da lafiyanta kalau maza Allah sallallahu alaihi wasallam to ki tafi sai kin ayu saboda ta dauki ciki yace ki tafi sai kin ayu tana aihuwa ta zo don maza Allah sallallahu alaihi wasallam da jariri da shi sallallahu na ayu ga jariri yace to ki tafi sai kin yaye dan ta tafi ta sake dawowa ranar da ta dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da dan da gurasa a hannun shi yana ce alama ya ma fara iya cin abinci da kanshi a tabbatar da ta yaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to a karfi dan sai a je a jefe da aka je ana jefe ta sai jini ya ma wani daga cikin sahabbai da suke jefe sai ya faɗi maganar banza a kan banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kul wannan matan ta yi tuban da inda za a raba mu mutanen garin Madina kaf da ta ishe su wanda yake nuna cewa jifan tuba ne kuma yana zama kankaran ne kankaran zunubi ina fata kun gani manzo Allah ce ta yi tuban da inda za a raba mutanen garin Madina kaf da ta ishe su ina fata kun gani haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefe wanda kira al-zawamidiyya to wannan hukuncin rajul in muka kalla za mu ga ai wannan matsala ce ta fiɗihu ai ko ai matsalar tauhidi bane ko haka wani akwai ire-iren su da yawa zan ina ga fagara ta gaba akan shafa ne ma akan kofi duk irin waɗannan matsaloli na fikihu maluma suna sanya suna sa su su zama matsaloli na asida saboda wasu sun mai da shi ya zama shi'ar ɗinsu ya zama da shi ake gane su ina fata mun gane ya zama da shi da shi ake da shi ake gane su shi yasa yana cikin shi'ar na da yawa daga cikin ma'abota hanyar hanyar bid'a irin su jahmiya da sauransu cewa ba su yadda ba su yadda da da rajul ba shi yasa shek Fauzan sai yake yake cewa فالرجم ثابت بالكتاب wa القولية والعملية yace kaga jefe ka wanda ya zina abu ne tabbatacce a cikin alkur'ani da sunna sunna ta magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunna na aiki yace wa bil ijma' da kuma Ijima'i, gaba ɗaya na malaman musulunci kaf babu wani wanda ya ke da ja akan rijimu sai ce faman ankarahu fa huwa kafirun duk wanda ya inkarin hukuncin rajum yace ya kafirta li'annahu mukaththibun lillahi wa rasulihi wa liijma'il muslimin yace saboda ya zama mai ƙaryata hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ijma'in musulmai gaba ɗaya yace farrajum thabitun la majala lil kalami fi yace jefa mazanaci katangake abu ne tabbatacce babu ma kofan wani yi magana akai ba ma kofan yace wal hada nassa alaihi huna da wannan dalilin ne ma malam barbahari a wannan gunin ya kawo shi a matsayin mai a matsayin a matsayin a matsayin fakara mai zaman kansa sai shekwa ba ci cigaba da cewa laisatil mas'ala idda'a al-khilaf yace matsalan ba matsala ce da za wani zai iddiai ce akwai sabani ce kwata kwata ba wani irin wannan matsalan bane yace al matsala mas'alatu tahqiqin wa rabtin biddalin yace wannan matsala ce ta tabbatarwa da kuma saurewa da dalili yace fa man khalafa dalila fa huwa maqsumun wa la ibrata bi khilafihi yace duk wanda kuma ya saba ma dalilin shari'a to ba a kiran shi ba a kiran shi mai sabani sai dai a kira shi mai neman husuma da tashin hankali dalili ya tabbata na shari'a sai wani ya kawo wani magana na daban to ba a ce magana akwai sabani sai dai a ce ga dalili na shari'a ga kuma mai neman husuma ina fata mun gani shine yake cewa wala yu'taddu bi yace irin wannan muke idayin sabani ba a lissafawa da shi ba a mala akari da shi yace wallahu jalla wa ala yaqul yace saboda Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin alqur'ani fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul yace in kuka samu jayayya akan wani abu ko menene shi to ku mai da wannan abun zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai har kun yi imani da Allah da ranar lahira zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shi alkhairi kuma shine fassara mafi kyau aga wanda ya imani da Allah ya imani da ranar lahira to in ya samu shakal ya samu kokonto akan wani abu yana komawa da shi ne zuwa ga to me Allah yake mai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama ya fada an gane ko wannan ne abin da maluma suka a akan abin da ya shafi hukuncin rajimu so haka rajimu abu ne tabbatacce a cikin alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi sai dai mutum ɗaya baya ba da shaidan zina a yadda mutum ɗaya kawai zo ya ce wani mazinaci ne ko na ga wani yana zina ba a yadda a shari'a ba a zama ba a yadda da cewa mazinacin ne sai an samu shaidu guda hudu sai an samu shaidu guda guda hudu shaidu guda hudun nan kuma su gani kowa ya gani da idan shi ba a bashi labari ko wani daga cikin su zai ce ina eh, gan su lokacin da suke fitowa daga daki wannan ba hukunci ba ba a ne ba ba ba hukunci akan wannan a lokacin da aka samu mutum ba su kai shaidu guda hudu ba da za su tabbatar ba a samu ba to duk wanda ya iddia'in ya kama wani da a matsayin mazinaci kuma bai kawo shaidu da za su tabbatar ba to shi kuma za a mishi hukuncin wanda ya kazafi hukuncin wanda ya kazafi kuma shine bulala na bulala tamanin, ina fata mun gani amma ba ba ba ba, sharadi bane kamar da wasu suke fara suke cewa sai ka samo shaida na farko ya zama ka je ta gabas ka samo shaida ɗaya ka koma yamma ka samo shaida ɗaya ka koma kudu ba wai a wannan wannan ba sharadi bane ko tare kuka zo dukan ku hudu ina fata mun gani wannan shine kuma wannan shine shine fa'ida. kuma ana so alkali ya yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen tabbatar da shaidan don ana don ana ana me, ana akwai kage ko kar a zo mutane hudu su yi kage kamar irin abin da ya taɓa faruwa daga cikin magabata wasu suka kau ƙara ruwayan ke cewa an kau ƙara ne wajen annabi annabi dawud alaihi salatu salam yana cikin abin da maluma isoshi da maluma ke kawowa akan ayan nan na ah, da Allah madaukakin san ke magana akan annabi Sulaiman da annabi dawu suka zo suka ce sun kama matan tana zina da kare su hudu annabi Dawud da ya ga su hudu ne ya ga a ai sun cika ko sai ya yanke hukuncin a je a yi ma matan hukuncin wanda a kama shi yana kwanciya da dabba da dabba ana cikin wannan sai annabi suleiman sai halartu me ya faru aka ce gashi gashi gashi abin da ya faru sai ce to abin da zai faru za a yi binci to za a bincika annabi suleiman sai ya ce kowa ya zauna a waje sai kira mutum na farko sai tambaye shi kun kama ta tana zina da kare ko sai ce eh menene kalan karan dukan su babu wanda ya san wani tambaya ne za a yi shi daga shi sai annabi Sulaiman a daki yace wani irin kala ne karan sai faɗi wata kala yace shi ne kalan ka tabbatar yace eh yace to shikenan zauna a can yace na biyu ya shigo na biyu yana shigowa shi wancan yana baya shi wannan yana kallon annabi Suleiman shi kuma wancan yana kallon keyan wancan sai shi ma ya tambaye shi wani irin kalan kare ne sai shi ma ya faɗi naci kalan daban ya ce to kai ma zauna a can aka sake kira haka aka yi annabi hudu mutum biyu da suka faɗi kalan kare iri ɗaya sauran biyu sauran an kaga an samu kalan kare uku kenan daban-daban kaga ya tabbata mai kenan kariya ne sai su aka musu hukunci na kazai shine fadin Allah madaukakin sarki fa fahamnaha Sulaiman Allah yake hukunci ne annabi Dawud yake muka fahimtar da annabi Sulaiman yanda za a yi hukunci amma sai Allah yake wa kullan atainahu hukman wa ilma yake amma fa dukan su da annabi Dawud din da annabi Sulaiman dukan mun ba su iya hukunci da kuma ilimi amma dole mutum wata rana a samu ne a samu kuskure ina fata mun gane kar mutum kar kaga Allah madaukakin sarki sai to gafiya kar wani ya tunanin kila ko annabi da watan yayi hukuncin bisa kuma annaba ba sa hukunci da son zuciya ko ba sa hukunci abin da yake abin da yake abin da yake zalunci ina fata mun gane to wannan shine a takaice abin da ya shafi abin da ya shafi ar-rajul fakara ta ta 40 shine malike cewa wal mas'u 'ala al-khuffayn sunnatun yace shafa akan kufi shi ma sunna ne shafa akan kuffi sunna ce ina fa kamar da na faɗa akwai matsaloli waɗanda na fito ne za mu karanta da yawa sau da wasu sun mai da shi shi'ar ɗinsu an gane ku a taƙaice kafin mu zo zama na gaba mu yi bayanin hadisai da suke magana akan shafa akan kufi da kuma sharuɗan shafa akan kufi insha Allah ta'ala malam ya kawo ni saboda raddi da aqidan shi'a rawatu su ba sa shafa akan kufi amma kuma ba sa wanke kafa suna shafa ne akan kafa ba akan kufi ba ina fata mun gani in akwai mutane saboda kar a gane sai ya ɗiba ruwan sai ya shafa yana shafawa da sauri yana gama shafa kuma sai zuba ruwan shi zuba ruwan da ya wanke kafa ba yana wani shi shafan nan ne wance kafa wancan zuba ruwan karku ne karku zarge shi shi za ga mutu yana lara zo kafa sai shafa duka sai fara zuba ruwa dan a ne ne, an gane ku an gane ku so yau zo da musu su ba sa shafa a kan kufi sai dai kuma ba sa wanke kafa sai dai su yi shafa kuma an gane ku to da wannan za mu zo mu karanta da ikon Allah menene dalilan da suke suka fage da su Ya sa su ba sa wanke kafa sai su shafa an gane ku. da kuma na duka za mu gane a gaba amma a takaice kofi wani abu ne da ake amfani da shi a matsayin takalmi su laraba suna amfani da shi a matsayin takalmi ne da fata ake yin shi an gane ku amma a yanzu akwai kofi bayan na fata akwai na roba akwai na saka ma yanzu a takaice in takaita maka yadda takalmin soja yake kaga yadda takalmin soja yake to siffan kufi ina fata mun gani da yakon Allah za mu tattauna da kuma warware shigoyin fahimtar ko fassarar da suka yi ma'ayoyin yadda za mu warware mu fahimci cewa ba haka ayoyin take nufi ba da kuma tattaunawa akan cewa shafan akan kufi kawai ya tsaya